yau talata sha shida ga watan rabi'in thani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da shida ga watan Februari shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alfarku bainal firak wa bayanu firkatin najiya minhum a ka'idul firkatul islamiyya wa a ara'i kibari a'lamiha na abu mansur abdulkahir bin tahir bin muhammad al allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba a manta ba kamar yadda muke bayani cewa wannan littafi ne da ya kunshi bayani dalla-dalla dangane da alfarkatun najiya tawaga wacce ita ce kaɗai za ta tsira kuma ita za ta yi nasara a nan gidan duniya da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya mata jinjinan ban girma ya siffanta ta da cewa wannan ita za ta tabbata akan gaskiya akan abin da shi annabi yake a kai, sai ce la ya yadurruhum man khazalahum duk wanda ya ce ban yi da ku yi ƙoƙarin masu zagon ƙasa yi ƙoƙarin masu shigo-shigo ba zurfi wala man khalafahum ko ya saba ya bar su ya zo da fatoyi saɓanin nasu ya ce wannan ba zai cutar da su ba kun gani shi yasa in kana tafiya a cikin tafiyan sai ka ga irin wannan matsalar amma ta yi illa ta rushe tafiyan ko ba alfirqatun najiya ba ne. kun gane wannan amma in ku alfirqatun najiya ne duk wanda ya bauku ya ga kuma kun ci gaba a yanda kuke to ya dawo zai zama cikin sha cikin wanda suke da shedodi a nan gidan duniya sun tsira a lahira kuma su alfirƙatun najiya su kaɗai za su tsira za a yi bayani dangane da akidoji na ƙungiyoyin da ake danganta su zuwa ga musulunci da ra'ayoyin manya-manyan malamai a kan kowace ƙungiya menene suka yi mata hukunci a kanta Allah ya saka mu baban Mansir, Abdulkahir ɗan ɗahir ɗan Muhammad al da gidan aljanna sakamakon wannan aiki da ya ma addinin musulunci in ba a manta ba fa malam ya ɗauko mana bayani ya fara farfasa mana zantattuka a lokacin da ya ɗauko ƙungiyan shi'a idan aka ce shi'a babban ƙungiya ce tasha ce wacce ta tattara ababe masu yawa a cikinta shi'a ƙungiya ce ta waɗanda a farko suke danganta kansa zuwa ga goyon bayan sayyidina ali to cikinsu akwai gurɓatattu akwai mutanen kirki mutanen kirkin ciki su ne kaɗai waɗanda suke cewa sayyidina ali shi ke da gaskiya dangane da yaƙin da suke da sayyidina mu'awiya iyakan maganin kenan kun gano wannan sai kuma wasu daga cikinsu wanda suke kan kuskure su kuma suna cewa sayyidina aliyu ya fi sayyidina uthman daraja amma Allah ya kaddare sayyidina uthman ya zama shi ne khalifa kafin Ali kuma sun yadda iyakan shi'a kenan ba ka ƙarawa ba ka ragewa kun gano wannan amma waɗanda ke zagin sahabbai da waɗanda ke cewa mala'ika jibrilu kuskure ya yi annabi muhammadu ba shi ne annabi ba aliyu ne da waɗanda ke cewa aliyu allah ne da waɗanda suke danganta bada'u zuwa ga allah da waɗanda suke da ƙidar raja'a cewa Ali da imma da sauran mutane za su dawo gidan duniyan nan a yi sabon hisabi kafin tashin kiyama da wasu miyagun aƙidoji da kuke ji ake danganta su zuwa ga shi'a wannan ba 'yan shi'a ba ne waɗannan su ake ce ma rafida to kuma a yau a duniya gaba ɗaya rafida ne suka rage ba wata ƙungiya ƙwaya ɗaya da za ka buɗe baki daga cikinsu ka ce ga ta ga aƙidanta ga abin da suke sai 'yan burbushin da gaba ɗaya bayan da za ka sa sa kan ma'auni aƙidan shi'a ne suka haifar wa mutane yake yaɗuwa a cikinsu cewa an yi faɗa tsakanin saidina ali da kuma saidina mu'awiya akan abin da ya shafi iko da madafin ikon da sauransu duk wanda ya faɗi wannan ɗan shi'a ne kuma ƙarya yake yi ko kuma jahili wanda ya ji maganan babu tantancewa sayyidina muawiya bai yaƙi sayyidina ali akan mulki ba bai jayayya da shi akan kujeran jagoranci ya faɗa da shi ne a zargin cewa akwai hannun sayyidina ali a kashe sayyidina uthman ya faɗa aliyin ma ya faɗa muawiya bai taɓa zama khalifan musulmi ba sai lokacin da alhassan ya sauka ya bashi wannan ita ce ƙidan ahlus sunna amma in ka je ƙadariya da khawarij da mu'tazila da rafida suka yi maka barbaran su to shine sai a ji kana tallar aƙidan a bakinka kai jahili ne baka sani ba jama'a mun gano wannan da kyau ko to za mu zo mu yi waɗannan bayanan saboda mu tsabtace aƙidan ahalus sunna da bakunan ahalus sunna da ayyukan ahlu sunna daga faɗa ma wannan daba mummuna mai illa mun zo mun karanta da ku sanda muke karatun littafin as'ilatun qada shababa shi'a ila haq cewa sayyidina ali ibn abi talibin ya aika ma muawiya da takadda yana mai sanar da shi cewa ka sani wallahi ba ni da hannu kuma ban da masaniya dangane da kashe khalifan annabi ban da hannu akan wannan dan shi dama zargin muawiya shine su Abdullahi ɗan Saba al-Yahudi da suka shiga duniya suka yaɗa wannan fatawa ta su ta makirci da ɓatanci, da cin mutunci da ƙoƙarin fasa sahun musulmi sun yi ne suna fakewa da sunan Sayyidina Ali ilai kuwa da suka tattaro tsinanninsa suka zo suka yi ta'addanci a madinar annabi kawai shi shikenan sai mu'awiya sai ce to ta tabbata dama muna jin ƙishin ƙishin ana yin abin yau gari kawai sai ji alkawa karaga sai ce ya za ka yi haka kun gano wannan da kyau ko ya za ka yi haka baka binciki kaza ba sai ce sam ai sun riga sun watse kowa riga ya koma inda yake sai ce to a kamo su duk inda suke sai ali ce yana nan yana bincike sai mu'awu ya ce bari zai zo da kanshi kun gano wannan da kyau ko kawai da ya ibo runduna sai aka ce ma ali ya kyan fa zai yi fa ka kara kanka shi ma sai ɗibo runduna shi ne sai aka haɗu aka yi siffin an haɗu za a yi jamal aisha ta zo a kan raƙumi sulhu daga nan aka kwantsame da yaƙi sakamakon makircin da za mu zo za mu karanta wanda shi abdullahi ɗan saba al-yahudi ya sa mutane suka fara yaƙin don an kwanta cikin dare da zimman da safe ƙungiya runduna nan da runduna nan za su zo za a tattauna ita kuma aisha ta shiga tsakani ali ya hana kowa ya komi a wajen shi can ɗaya ɓangare ma mu'awiya ya hana kowa ya komi a wajen shi ana tsaye sai waɗannan suka ce in muka bari garin Allah ya waye suka iya fahimtar junansu za su haɗa kai su yaƙe mu abin da ya kamata shi ne mu ɗebi mutanenmu mu faɗa masahun Ali da yaƙi cin da shi ke da ƙarfi in ya yunƙuro zai murƙushe waɗancan mu kuma sai mu gudu wallahi abin da aka yi kenan abin da ya faru kenan shi ya haifar da yakin jamal shi yasa lokacin da aka bugo aisha akan raƙumi a sayidina ali ya fito a guje na cewa zawjatu rasulallah, matar manzan Allah ce ya je ɗauko ta ya kai ta tanti ya mata sha tara na arziki ya kintsa ta dawo gida ina fatan mun gano wannan da kyau daga nan ne khawari su kuma dama can sa da matsala da Ali sai suka ɓalgace cewa dan menene Aliyu bai ɗauki Aisha a matsayin kuyanga ba suna auna abin da hankalinsu ne kawai kun gano wannan da kyau ko shi yasa idan mutum fitinan son girma da ɗaukaka da neman zuhuri ta shige shi sai ma addinin musulunci illan da nan da shekara ɗari in an bar shi ba zai iya gyara ta ba wanda ya kafa khawarij abin da ya haifar mai kenan ina fatan mun gano wannan da kyau ga kwaɗayin san abun duniya ga kwaɗayin shi ma shi ne shi ne ɓalle sai zai koma heraura wanda za mu ji lokacin da sayyidina ali ya tura ibn abbasin ya je tattauna da su irin abubuwan da suka faɗi su an musu su an musu kaza su ba sa ma kowa komi ba kai dai cin da kai an maka kai jaki ne kai banza ne to ka kura da naka kuma naka ba laifi ba ne a su ne waliye tsaftatattu wanda suka zo daga saman bakwai duk suka gama faɗin dalilansa sai da na ibn abbasin ya biya warware dalilan gaba ɗaya dama su dubu takwas ne sai aka samu mutum dubu shida sai suka musulunta a cikinsu nan ta nan suka bar shi suka bar wannan tafiya ta banza din a wani ruwaya aka ce dubu biyu dubu hudu suka zauna tare da su to waɗannan dubu hudu ne sai da na aliyu yaƙe sai da ya kashe su kaf ɓarɓushinsu ne suka watsa a duniya su ne har yanzu suke haifar mutane da bala'i ko kun gano wannan da kyau ko. in ka je ka bincike su da sufofin da annabi ya siffanta su da shi har na yau haka za a gansu da shi ɗari bisa ɗari sai dai Allah ya kiyaye to mala ya fara bayyana mana shi'a sai ce zikirul imamiyya minar rafida batan shi'a imamiyya su ma daga cikin rafida suke waɗannan shi'an da ake a ƙasar nan imamiyya ne al-ithna ashariya al-ja'fariya shi'a ce rafida to me yasa muke ce masu shi'a saboda sun fi shahara ne da sunan shi'a amma ƙa'ida na ilimi bai halatta a ce masu shi'a ba sai dai a ce masu rafida to amma in ka ce rafida wani na karkaransu ba zai san da suwa kake magana ba sai ka ce waɗannan 'yan shi'a waɗannan nagarin mu e su mala yake cewa ka karanta littafin a tafsir da makalatul islamiyyin da al-milal nihal na al-imam a shahr satani ka samu gamsassun bayanai akan wannan ƙungiya na imamiyya ar-rafida ha'ula imamiyya al-mukhalifa liz su waɗannan imamiyya kai tsaye wasu daga cin aƙidinsu sun saba ma aƙidan shi'a zaidiyya wanda mun yi bayanin zaidiyya a baya ko wal kaisaniya kuma sun saba ma aƙida shi'a kaisaniya wanda su ma mun yi bayanin su a baya wal gullatu kuma sun saba ma gullat su gullatu su ne waɗanda ke cewa aliyu Allah ne su kuma waɗannan rafida suke zagin sahabbai masu aƙidan badawu, masu aƙidan raja'a da sauran aƙidin kafirci da muka ambata su a baya mala ya ce su hamsa a sharata firaka su ƙungiyoyi guda goma sha biyar ne kamar yadda muka yi muku bayani a karatukan baya su imamiyya sun kasu gida goma sha biyar su kuma gaba ɗayan sha biyar ɗan rafida ne Male ce daga ciki akwai alkamiliya, wal muhammadiya wal bakiriya, tawisiya, washamaitiya, wal amariya, wal ismailiya, wal mubarikiya, wal musawiya, wal qata'iyya, wal isna ashariya, wal hashimiya, wal zurariya, wal yunasiya, washayatini washaitaniya kun gano wannan waɗannan su ne karkasoyinsu guda goma sha biyar to malam zai zo ya bi mana ɗaya bayan ɗaya kowanne sai ya sa ƙugiya ya sha ƙota an zo an yi magana dangane da malaha wa ma alaiha to sai malam ya ce zikirul kamiliya minhum ambatan shi'a kamiliya daga cikin rafida dama da ita ya fara ko ita wannan kamiliya malin ya ce undur tafsir walam yadhkur al-ash'ari fi maqalat al-islamiyya al-kamiliya baina firqa baina firaq rafida ka duba littafin at-tafsir sai dai shi al-imam abul hasan al-ash'ari a cikin littafin shi mai suna al-maqalat al-islamiyyin wa ikhtilaf al-musallin bai ambaci wannan kungiya daga cikin kungiyar rafida ba kama lam yadhkurha ash-shahru satani kamar yadda al'imam a shahararsa satani bai ambace su filmilal wani hal bai na firakil ilmamiyya bai ambace su daga cikin ƙungiyar imamiya ba sai dai a cikin littafin a tafsir malamin ya kawo shi yasa malam ya zo ya sharhanta maka su a nan allah ya sa mu dace malam ya ce ha'ulayi atba'u rajulun minar ba, waɗannan su alkamiliya mabiyan wani mutum ne daga cikin ‘yan shi'a kana yu'rafu bi abi kamil wanda ya shahara da suna baban kamilu wa kana yaz'umu anna sahaba shi wannan abu kamil ya kasance yana riya cewa sahabbai kafaru bi tarkihim bai'ata ali sun kafurta gaba ɗayansu sakamakon tawayen da suka yi ba su yi masayid na Ali ibn Abi Talibin mubaya'a ba. Waka fara ali shi ma ya kafirta sayyidina ali bi tarkihi qitalahum saboda aliyu bai yaƙe su ba wannan shine muhallin shayi na maganan da na gaya muku a baya cewa ‘yan shi'a na kafarta sayyidina Ali, waɗannan takadaran na yanzu ma suna kafarta sayyidina Ali ibn Abi Talibin amma suna ta satturi da kafirtawan cewa su sam ba su bane gullatin zai ka ce ƙarya kuke yi aliyu yana nan san da Sayyidina abubakar da umar da uthman kuke riya cewa sun mai kwacen mulki haka ne eh za su ce haka ne dan menene bai tsaye wajen kwato haƙƙin da Allah ya naɗa shi kuma manzon Allah ya naɗa shi ba wannan yana tabbatar da ismin shi yana kallon ɓanna na ci gaba ya shiru shiru yayin bayyanan ɓanna yadda da ɓannanci. ce in ya yadda wannan abin ya ci gaba to an kwance mai rawanin isma ko kun gano wannan da kyau ku to in kuma ya yi shiru bai yaƙe su ba wannan yana nuni a kan cewa abin da aka yi daidai ne ko kuma ya saba ma aƙidan ku yar zamani da kuke cewa ba daidai ba ce mun gano wannan da kyau ku wannan shine abin da yake daidai Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa kana yalzimuhu qitaluhum suke cewa ai dama a farko ya lazimce shi dole ya yaƙe su kama lazimahu qitala ashabu siffin kaman yanda ya zama dole gare shi ya yaƙi ashabu siffin zamu zo mu bayani dalla dalla dangane da abin da ya shafi yaƙin siffin da kuma yaƙin jamal mu bayyana mu al'umman musulmi yanayin yanda al'amarin ya faru na gaskiya ba ƙarere da 'yan shi'a suke yaɗawa domin cin mutuncin bayan Allah na ƙware ba. Wakana kana bashar bin burd ash-sha'ir ama malam yace bashar dan burd ash-sha'ir al-a'ama wani makaho ne mawaƙi ne ala mazhab yana bin wannan mazhabi na kamiliya shi wannan mawaƙin bashar bin burd sha'irun mawaƙi ne mujayyid wanda ya iya waƙa ya ƙware sosai sannan shi mai hidima ne na sarakuna shi mawaƙin sarakuna ne yana halattar majalis ɗinsu wa a haza jawa'izahun kuma sun yana ansan kyautan gwamnati kwaɗa yahun duk in sun mai kyauta yana ansa wa kana yin bahul mahadil abbasi wa yahduru majalisahu yana halattar majalisin a mahadil abbasi kuma yana zuwa majalisin shi yana zaune wa kana al-mahdiyu ya'nis bihi wa yadnihi minhu ko mahdi na san yana matsayin shi kuma yana jin daɗin mu'amala da shi wa yajazzila lahu al-ataya kuma yana mai kyauta mai yawan gaske mun gano wannan da kyau ko ya uddu min al-khutaba'i al-fusaha ana sa shi daga cikin waɗanda suka iya jawabi cikin fasaha wa kana awwalan kathiral al liwasil bunata a farkon al'amarin shi yana yaban wasil ɗan ata kane faddilu wasilan ala khalid bin safwan ya kasance a farkon al'amari yana fifita wasil akan khalid a safwan mun gano wannan daga baya kuma cin da shi karuwan mawaƙe mawaƙa ne duk wanda ya fi kyauta ya fi kazatu kuma sai koma gare shi ga yanan malam ya ta bayani a kan shi har zuwa lokacin da ya samu kan shi a cikin wani bala'i bala'in da bai fita daga gare shi ba rumiya bizandaka an zarge shi da zindiƙanci wadana bin raja'a kuma yana da aƙidar raja'a cewa aliyu zai dawo aliyu na cikin girgije in ka ji gururum da lokacin damina cikin girgije an yi cida wai sai da nan aliyu ne ke yi in ga walƙiya ta walƙata wai sai da aliyu ne ke yi ƙarshen duniya zai dawo mahadi zai dawo za a tada wasu daga cikin sabbai a masa azaba za a tada wasu daga cikin munafukai a masa azaba za a yi wa za a yi wa za a yi wa wannan shine aqidar raja'a malai ya ce wa kaffara jami'al umma kuma ya kafurta dukkanin al'umma fatabarra'a minhu wasil sai wasil ya ce bai ba ruwan shi da shi fahajahu sai koma ya zambaci shi wasil ya mai waƙan zambo sun makatalahul mahadiyo sai shi mahadil abbasi ya kamo shi ya kashe shi a shekara ta 167 wasu ka ce da shekara na 168 ka karanta tarihin shi a tabakatun shu'ara na ibnul mu'tazil a shafi na 21 da walbayan wattabiyin da kuma littafin tabakatul mu'tazila shi yasa shi'a jama'a suna da alaka da mu'tazila shi'a suna da alaka da khawarij shi yasa duk wanda ya matsa ɗaya daga ciki ko sai ka ganshi da ɗabi'a irin nasa ɗari bisa ɗari kun gano wannan ko da ko yana da awon shi halu sunna ne kana tafa kan isa sai ka ga ɗan uwansu ne Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine sai malam ya ci gaba da bayani da cewa warawa annahu qila lahu aka ce mashi ma taqulu fi sahaba me za ka faɗi dangane da sahabban annabi ƙala sai ce kafaru duk kafirai ne wai sabon annabi duka kafirai ne faƙila lahu sai aka ce ma ta ƙulu fi aliyin to me za ka faɗi dangane da sai da na al'uban gayya famathala bi ƙauli sha'ir sai ɗauko mawaƙan wani mawaƙi sai ya yi iktibasi da ita kuma sharru talafati umma amrin bi sahibika alladhi la tashabila tusa tusabbihina yake cewa to ai shi ma na ukun da kuke magana akan shi ma mafi sharri ne kun gano wannan da kyau ko ai ba sai na ambaci sharrin shi ma na ukun ba ya kai umma amrin ko kun gano wannan da kyau ko yace a wanda kake tambaya akan shi ai duk jahade gayensu daya yanda ya kabarta sahabban yace shi ma aliyin duk tafiyarsa daya ina ba ta mun gano wannan da kyau za yi magana kan wannan wahaka ashabul maqalat waɗanda suka yi bayani dangane da zantattukan masu aƙido suka yi bayani an bashar annahu dhamma ila dalalatihi cikin batan da aka san shi da shi sai ya ƙara da fi takfirin sahaba na kafirta eh, fi idlali da kafircin shi da batan shi fi takfirin sahaba wajen kafirta sahabbai wa takfir aliyin da kuma kafirta sayyidina ali tare da su dalalataini ukhrayaini ya ƙara da wasu ɓata kuma guda biyu kafirta sahabbai kafirta aliyin sai kuma ya gayyato wata ɓatanta daban ya jona da ita ihdahuma na farko ƙauluhu bi raj'atihi ila duniya qabla yawm al cewa zai dawo duniyar nan kafin tashin alkiyama kama zahaba ilaihi a sabon raja'a minan rafida kamar yadda waɗanda ke da ƙidar raja'a daga cikin 'yan shi'a su ma suke da wannan fatawar kun ji ɓata na farko wai zai dawo duniyan nan na biyu, نبي قوله بتسويب iblis fi tafdilin nari alal arde kuma yana da fatawan cewa gaskiya ne shaɗan yake da shi da yake cewa wuta ta fi ƙasa gaskiya a cikin ƙadiyyan dole shi yana da ra'ayi iblis shi ke da gaskiya gaskiya wuta ta fi wuta ai wuta ta fi ƙasa wastadallu ala zalika bi qawli bashar fi shi'irin lahu sai suka kafa hujja akan waƙan da yace al-ardu muslimatun wan naru mushrika wan naru ma'budatun mundu kanatin naru yake cewa al-ardu ƙasa muslima waje ne mai duhu in babu wuta za ga haske ne sai ce mushrikatun ita ke haskakawa wannaru Buda, ita kuma dama a ai ƙasa jagora ce bauta mata ma ake duka na nar tun san da wuta take tun da aka yi ta a duniya ita abin bauta ce aka ƙasa ba ta da haske ba ta da alheri ƙasa ba abun bauta ba ne don me za a magwa masu a ce ana ƙoƙarin tantancewa tsakaninsu wa qad radda alaihi safuwan al'ansari ansari fi ƙasidatihi safuwan al'ansari ansari ya da mai da martani a cikin wata kasida tashi allati qala fiha wanda yace za mu tsitsince wasu baituka ne mu karanta jama'a ba su da alaka da aqidin da muke karantawa ina fatan mun gano wannan da kyau kawai raddi ne akan wuta da ƙasa da sauran su kuma ya kawo baitutukan da yawa za'amta bi annan nara akramu unsiran wa fil ardi haya fil hijarati waz zandi yace jika kana riya cewa wai wuta tafi su abin nan sinadarin wuta ya fi ƙasa me naka na riya wannan ya ce fofil ardi ta haya ai akan ƙasa ake rayuwa kuma duk abin rayuwa a ƙasa ake shuka shi fil hijaratu wa zandi in ka ɗauko kuma abin da ya shafi duwatsu da dukkanin ƙorami da sauran al'amura gaba ɗayansu gaba ɗaya suna kan ƙasa ne wanda alheri na masana ma'adanai da sauransu a ƙarƙashinsu ake samun su kuma kan ƙasa suke malin ya ce wata khalaku fi arja'iha wa rumiwa wa arumiha a ajibun la tuhusa bi haɗin wala aqdi sannan wa tukhlaqu an halicci fi arja'iha tsakankanin ƙasa da duwatsu wa urumiha da kwazazzabanta da ko'ina a ajib abubuwan ban mamaki la tuhusa wanda ba za su ƙididdugu ba bi hattin ta hanyar a rubuta wala akadi ko a lissafa da hannu ana cewa guda goma ɗari dubu miliyan ba za su iya diddugu ba wa fil kahari min lujjil biharu manafi'u min al-lu'lu'il maknuni wal ambari wardi yake cewa wa fil kahari ma lujjil bahar in aka je can kololuwan dutse ai kololuwan rafi manafi akwai abubuwan amfani min lu'lu'in akwai lu'lu'u al-manafi na amfani al wanda yake ɓoye a ƙasa wal ambar wal wardi duk waɗannan ƙwandage na kayan arziki da kayan wane ne da ina yake samo su a ƙasa suke wala budda min ardin li kulli mutayyarin wa kulli sabuhin fil maghairi zo jiddi yace kai dole a samar da ƙasa ga duk wanda yake son ya tashi sama kun ga wannan da kyau ko inda kana son kai ta tsayyuri ka tashi sama sai dole akwai ne akwai ƙasa in duk jiragen nan da tsayin sama jannatu da kowane rigima ba wanda zai iya tayi sama sai da me sai da ƙasa sai ce kaza wa ma yansuju fil ardi mashiyan ala batnihi mashiyal majani bil qasdi Ya caka duk wanda ka ganshi yana tafiya a ƙasa mai tafiya da kafafuwa ne ko mai jan ciki ne gaba ɗaya yana da buƙatar mai ƙasa duk waɗannan abubuwan za a yi sa akan wuta jama'a mun gano wannan da kyau ko ba ko kwaya ɗaya da wuta za ta iya ɗaukan shi wa fi ƙulalil ajibali fauka muƙaddimin ya ce zabar jad amlakin walwara sa'atul hashade yana magana ne akan abin da ya shafi kuma sauran irin abubuwan da ake cirewa a cikin ƙasa cikin duwatsu cikin rafuka na kayan ƙwandage zinare azurfa dalma da sauransu shine ma ta lissafi har zuwa ƙarshe Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ku karanta baitutukan gasar, za ku ji duka irin abubuwan da ya ta faɗi kenan ƙasa da waye waye waye mu da muke karanta ce in na basharan ma jaza'a min jaza a min hazal bait lokacin da bashar aka mai raddi da baitin da yake cewa ya aqbahu min qirdin idza ma amiyal qirdu akwai wanda ya zage shi a wancan baitin baya yake cewa ai ba a taɓa samun mummuna mafi munin ƙirt Goggon biri ba irin goggon birin da ya makanci kun gano wannan da kyau ku dama shi menene makawo ne sai aka yi mai zambo da aka ce kaga goggon nan musamman ma makantaccen goggo wannan zamban ta mai zafi ne ce inna sharan kana jaza'a min min shay'in jaza'uhu min hadha albayt ya damu ya ji haushi ba dan kaɗan ba wa qala ya yarani fa wala arahu fa asifahu yace shi wanda yi wannan aikin yana gani na zai iya kulla man mari ni ko ina kallon shi ba zan iya kwalla mai mari ba na ɗaya kenan zai ganni ya ganni da irin shi zai iya siffanta ni amma ni kuma ban iya ganin shi na in siffanta shi in rama ina fatan ban gano wannan da kyau kaga an ce mai gwaggon biri to in ya fito waje kuma gaskiya ne za a gan da siffan wa gwaggon to shi kuma bai ganin fuskan shi ballantana ya ce ƙarya kake ga yadda fuskan gwaggo yake ni kuma ga yadda fuska na yake kai ba kalli naka ba kamar yadda masu almutakallimuna bil qur'an suke ba da labari wasu yan bid'a ne wai wata ne ta fito wata mummunan mace sai wani ya gante na sai bayyana burinta sai ce wa idal hoshu hoshirat yace in aka tazo da jakuna aka koro su zaga ga muni abin da yake nufi kenan to ita ma ta san abin shi ta kalle shi ita ma ta ga muni ya kai geji ta ce wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa ji shi wai yana buga misali da mu shi kuma ya manta nashi halitta mun gane wannan da kyau ko to shi ma bashar da zai ga wancan ƙarshen da zai iya ne zai iya siffanta shi sai kwala mai shi ma siffa ya ce kalle shi qala abdul qahir abdulkahir ya ce ukaffir ha'ula'il kamiliya muna kafirta wannan ‘yan shi'a kamiliya min waje haini ta fuskan ɗayan biyu a haduhuma na farko min jihati takfiri ha jami'a sahaba min gairi tahsisin kafirta sahabbai da suka yi gaba ɗaya babu togaciya wathani na biyu min jihati tadlili ha min jihati tafdili hannar a fifita wuta da suka yi a kan ƙasa wannan makafirci ne wa kada zakarna da fada'i'u bashar bin burd mala yace mun ambaci wasu daga cikin abun kunyan bashar dan burd wa kada fa'ala Allahu bihi Allah ya mai abin da ya dace da shi wa zaka annahu haja Mahadiya, yayi man mahadil abbasi zambo ne fa amara bihi sai ba da umarni hatta gurika ta garika fi dujlatin aka ɗauke shi a kai cikin teku aka dulmiya kan shi har sai da ya mutu zalika lahu khizyun fid dunya wannan wulaƙancin da Allah ya saka shi a duniya kenan wal ahli dalalatihi fil akhira azabun alim shi da waɗanda ya batar da batattu ƴan uwan shi tukuna sai an je lahira za su haɗu da azaba wacce ta dace da su mai raɗaɗi Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum